Tare da ofishin darakta na digiri mun samu wannan shekara a kwamfalar gasar fina-finai na Fasfako. Film ɗin da Malam Sagiru ya yi bisa rayuwar Profesa Abdulmumuni ya samu karbuwa, wanda babbar dama ce na bayyana fasahar kimiyya da hasashen makoma. Yana nufin idan ƙasa ba ta da makamashi ba ta da 'yanci wasu abubuwan ci gaba. Akwai wani rahoto da aka miƙawa Majalisar Ɗinkin Duniya duniya kan muradun ƙarni inda abubuwan biyu aka kawo na ci gaba kamar samar da albarkatun ruwa ga kowa da kuma samun makamashi da ake sabuntawa wanda yake aiki da hasken rana waɗannan su ne muradun ƙarni biyu da suka samu karbuwa don haka ne wannan wuni bisa makamashin hasken rana wanda ake sabuntawa da albarkatun ruwa a zagayen gulbi ina matsayin kimiyya a ganin ku ko matasa sun mai da hankali kan kimiyya a nan Nijar? Ba da yawa ba saboda fasahar kimiyya har yanzu ba ta kai matakin hanyar ci gaba ba. Ana ganin sabanin da ake samu a kan kimiyya, alhali ana ganin ci gaba da ake samu ko wace ƙasa. Don haka ne duka manyan ƙasashen duniya suke mayar da hankali a kan zurfafa bincike wanda zai kai su ga samun 'yancin kansu na zaben abin da zai kai su ga ci gaba. Kuma ana wayar da kawunan matasa bisa wannan. dai a sula. Kun yi zancen babban masani a fannin makamashi na rana wato Audu Mummuni. Nijar na daga cikin kasashe na farko a Afirka da suka fara bincike kan makamashin rana. Amma a yau Nijar ce kasar da bata amfani da wannan fasaha sosai. Muke dalilin haka. Kowa ya farga cewa makamashi na hasken rana ana samun sa kuma bai da tsada. Yanzu ya kasance abin tsimi mai mahimmanci. Ana baiwa wannan makamashin daraja da ya haura zuwa ko'ina kuma muke fatansa a Nijar. na kuke yi nufin yi a nan gaba? Muna tunanin ƙarfafa makamashi da ake sabuntawa da kuma albarkatun ruwa da muke aiki a kusan shekaru da dama. Da albarkatun ruwan ƙasa da ake iya amfani da su ta hanyar famfo da yake amfani da makamashi na hasken rana da ƙasa da ake iya noma ko da a lokacin rani.